بسم الله والصلاة والسلام على الرحمة المهداة ونعمة المزداة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى مدينة مبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai mai komai mai cikin iko wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na talata sha tara ga watan sha'aban hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina a shekara ta dubu da da da hudu arba'in uku, wanda daidai da ashirin biyu ga watan maris shekara ta dubu biyu da ashirin 2022 miladiya Allah ya ƙara mu a cikin wannan masallaci masjidu yani dauda da ke nan ba talatin tara yakubu avenue daura daga ladima road an miji mijiyar kaduna a wannan kasa ta mu ta najeriya ana gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan na salim bin eid al-hilali da ali hassan halabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a inda muka kwana a shafi na goma sha biyu a ƙarƙashin bayanin da malam ya koro kan falala na azumi za mu tashi bayan ya kawo hadisin a bukhari da muslim hadisin abdullahi dan na Allah ya ƙara yadda a garisa inda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya hori matasa duk mutumin da ke da damar da zai iya yin aure yana da lafiya sannan kuma yana da sana'ar da zai iya ɗaukan ɗoyiniyar yau da gobe na aure to yi aure shi ya fi rinta ido kuma shi ya fi wato kare al'aura wanda kuma ba yi da shi maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tuna hore shi biyin azumi azumin zai zama kamar fidiya ne a gabisa malam ya ce wa bayyana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annal jannata mahfufatun bil makarihi tabbas manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da alayensa ya bayyana cewa lalle aljanna an kewaye da abin da zuciya baya so wa annan nara huffat shahawat ita kuwa wuta an kewaye ta da abin da kai ke so na sha'awa ina fata an gane sai ce fa'iza ta bayyana laka ayyuhal muslim idan ya bayyana gare ka ya kai musulmi anna sauma yaqma'u shahawat cewa lallai azumi yana wato gurgunta sha'awa wa yukassiru hiddataha sannan kuma yana karya kaifin sha'awa na dan adam wahiyar hiya allati minan kuma wannan kaifin sha'awar ita ce ke kusa mutum zuwa wuta an gane faqad hala siyamu bayna as-sa'imi imi nar lallai azumi ya zama shamaki tsakanin yinta da wuta idan mutum ya yi zai karya masa garkuwar sha'awar da ke motsa masa da ke sa shi a halaka to azumin kaga ya zama masa garkuwa tunda a lokacin da yake azumi ga yunwa ga kishin ruwa saboda haka tunaninsa yaushe za a kira sallah ya samu natsuwa yanzu ba tunaninsa akwalwarsa ba za ta dinga hararo masa abin da zai motsa masa sha'awa ba saboda yanzu kwakwalwar ta damu da wani abin da ya rikita sistem ɗin jikin shine yunwa da kishin ruwa an fahimci wannan Shi ne sai malam ya ci gaba da cewa lidhalika ja'at a ahadithu saboda haka ne hadisi suka zo musarrihatun wanda suka bayyana bi annahu hisnun minan nar azumi garkuwa ne daga wuta wa jinnatun yastajinnu biha al'abdu minan nar sannan kuma garkuwa ne wanda ke zama kariya daga bawa daga shiga wutan jahannama qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallam man san Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi da alayensa ya ce ma min abdin nan an kira fi siyaqin nafi tufidul umum ziyadatu harfu jarrin fi siyaqin nakira tufidu ta'kid tabbas babu wani bawa ya sumu yawman fi sabilillah da zai yi azumi na rana ɗaya don Allah illa ba'a illa ba'ada Allahu bidhalika wajhahu 'anil nari 70 kharifan sai Allah ya nisantar da fuskansa daga wutan jahannama na tsawon shekara saba'in azumi ɗaya in kai azumi guda ɗaya fi sabilillah to wannan azumin inda ya yi ya cika sharuɗansa za a sanya tazara tsakaninka da wutan jahannama na tsawon shekara saba'in azumi ɗaya kawai a gane wannan azumin na fila ake magana amince wannan balle na farilla wannan na nafila fa ake magana to ina ga na farilla wanda damun wajibi ne shi sa adadin ladansa Allah bai faɗi ba ya ce nawa ne sai ga ka gashi zai kamfato zai kamfato ya tattaro ya watsa maka sai aljanna Sau da girman azumi ba a faɗi iya ladan da za a baka ba Na fila kuma da irin in kai azumi guda ɗaya shi ma ba faɗi ladan ba amma dalilin azumin za a samu tazara tsakaninka da wutan jahannama fuskanka Allah zai nisantar da fuskanka daga wuta na tsawon shekara saba'in kaga gangan jikinka kenan ai fuskanka shine ibara an kai ko an gano wannan wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito daga Abu Sa'id al-Khudri lafazi na Imam Muslim ne haka yace 70 khaliban ay masirata 70 aman kai shekara saba'in nazararka da wutan nama, to a sati duk kai biyu kaga 140 duk sati 140 plus plus plus duk sati kana guda biyu litin duk alamis ko plus duk sati an tazara tsakaninka da wuta da shekara 140 a sati biyu kaga nawa 280 ku haka a wata fa a shekara da sauransu ba haka yana da yawa amince wannan sai ce wa qala sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ma zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce as junnatun yastajinnu jinnu al-'abdu minanna azumi garkuwa ce wanda ke zama kariya daga bawa na shiga wuta duk darajar azumi yana zama kariya da zai ana ka shiga wuta yanzu ana ruwa idan ka sa kotu tun harfin ruwan ka gaya ba zai taba ka ba ko ka cire ka raincoat din za ka ga lafiya da to azumi yana zama kamar raincoat ne tsakaninka da wutar jahannama in ke na rana daya tazarar da ke tsakaninka da wuta shine na shekara saba'in in ka tsara na biyu shekara na ɗari da arba'in in ka kara na uku ka gana da yawa in ka kara na hudu balle a cikin watan nan ka ga sirrin da kama zala ke yawan azumi kafin ramadan ya zo alaƙarka da wuta ta yi nisa an gane an nisantar da fuskanka daga wuta yanzu ne an kusantar da kai zuwa ga aljanna fa sai ka shiga ramadan shi kenan sai shiga aljanna ka ji sirrin kenan da ya sa manzo Allah yake yawan yin azumi wannan kafin kai wannan ibada kaga an bada wani tazara ne nisa tsakaninka da wuta kaga yanzu sai aikin aljanna kuma ana shiga ramadan din sai a kulle kofofin wuta gaba kida guda bakwai sai a bude kofofin aljanna guda takwas sannan Allah ya saka wani special mala'ika yana cewa ya baghi alkhair aqbil kai ne kan alkhairi ga zo zo zo zo zo zo alkhairi wata alkhairi wa ya ba fiye shar aksir kai ne neman sharri ta taƙaita kullum haka mala'ikan na yake faɗi amma wani karan kansa shi ne shiɗan shi karan kansa shi ne shiɗan a watan ramalanin bai mai amfani ba Allah ka kiyashe mu wannan hadithi imamu ahmad ya rawaito sa a cikin musnadinsa da jabir abdullahi Allah ya ƙara yadda a gare sa ya ce. wa qala sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su fara tabbata gare shi da alayensa ya ce man sama yawman fi sabilillah an nakira fi siyaq ash-sharti tufidu al-umum yace duk wanda ya azumi na yini daya don Allah ja'ala Allah bainahu wa bainan nari khandaqan kama bainas sama'i wal ard Allah zai sanya gwalalo rami dich tsakaninsa da wuta nisan ramin tsakaninsa da wuta kamar tsakanin sama da ƙasa nisan ko da ke tsakanin sama da ƙasa ta'rijul mala'ikat wa ruhu ilaihi fi yawmin kana hamsi na alfi sana tazaran da ke tsakanin sama da ƙasa shekara dubu hamsin ramin da za a sa tsakaninka da wuta shekara dubu hamsin kaga wanda yana nuna maka darajar azumi wanda ba fada gaya ma ladan ba fa ana gaya ma abinda azumi ke creating tsakaninka da wuta banda ladan da kuma za a baka shi ladan bayi da iyaka sai ga ka ga Allah Allah zai an tayo ya dumbuzo ya zuba maka kawai sai dai ka ji direct zuwa aljanna shi sa Allah ce innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab masu haƙuri wajen hana cin kansu cin abinci da hana kansu shan abin sha da hana kansu sha'awa yi ne wanda wani yana yi shi ya hana kansa to Allah ce ana cika masa ladansa ba iyaka shine azumi ba iyaka ladan azumi ba iyaka kaga duk wani aiki an faɗi irin ladan da zaka samu ba sallah ko karatun qur'ani da sauransu amma banda azumi ba iyaka sai ga kaga Allah Allah zai ci ku gashi abinda na tarar da maka shi sa azumi ba abun wasa bane wannan hadisi imam tirmidhi ya rawaito sa daga abu umama al-bahili Allah ya kara yadda daga haka imam tabarani ya rawaito sa a cikin mu'jam al-kabir nasa mujalladi na takwas shafi na 260 ya zo a shafi na 274 haka ya zo a shafi na 280 daga hanyar katin zuwa abu umama al-bahili haka kuma ya zo daga abu darda kamar yadda ya zo a cikin mu'jamus saghir na imamu tabarani hadisi nan bata 273 malam ya ci gaba da cewa wa kad zahaba ba'du ahli al-ilmi ila anna al-ahadith al-anifa wasu daga cikin ma'abuta ilimi sun tafi cewa hadisan da muka karanto dazu da'at fi tibyani fadl as-siyam fil jihadi wal qitali fi sabilillah wai ya zo ne akan bayani na falalan azumi cikin jihadi da kuma yaƙi domin ɗaukaka karman Allah sai malam ya ce wa zahiru sai dai zahirin wannan hadisi anna kulla sau kan wani azumi idza kana khalisan liwajhi Allah ta'ala in dai azumin an yi ne dan neman fuskan Allah madaukaki bi ma'ana yaddan Allah wifqa ma bayyanahu rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa huwa fi sabilillah gurgurdan yanda manzon Allah yayi bayanin ana azumi wannan azumin ya zama azumi fi sabilillah ya fada ciki abu na biyu malam yace as-sawmu yudkhilu al-janna azumi yana shigar da mutum aljanna alimta ayyuha al-abdu ta'i'u malam yace ka gama sani ya kai bawa mai biyayya ga Allah waffaqaka Allah li ta'ati muna roƙon Allah ya datar da kai ga yi masa biyayya wa ayyadaka bi ruhin minhu ya karfafa ka da ruhi daga gare ka anna sauma lallai azmi yuba'idu sahibahu minan nar yana nisantar da ma'abuci wannan ibada daga wuta fa huwa idan yubnihi min mahbubatil janna to azumi fa yana kusantar da mutum zuwa kofar shiga aljanna wa an abi umamata radiyallahu anhu qal hadisi daga abu umama albahili Allah ya kara yadda a gare sa yace qultu ya rasulullah ni nace ya ma'aikin Allah dullani ala amalin adkhulu bihi aljanna ka nuna min aikin da zai shigar da ni aljanna kaji mutanen kirki ba nuna man yadda nan kwashi kuɗi ba ko a'a a nuna man aikin da zai shigar da ni aljanna ka san yanzu mutane kawai ina aka fito neman kuɗi ne za a yi kuɗi kawai kuɗi kuɗi kawai yanzu an koma ne kuɗi kawai sai ya ce kawala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa alaika bi sawm na hore ka da yawan yin azumi in je kana so ka shiga aljanna to saba wa kanka da yawan yin azumi la misla lahu babu wani abu da ya kai azumi daraja da ke shigar da mutum aljanna kan kanan lokaci ana fahimtar wannan abin da ke zai shigar da kai aljanna babu wani abu da ya kai shi sauki da zai shigar da kai aljanna saboda ne Allah bai fi iyalan da za a baka ba saboda yawansa sai ga ka gashi Allah ne fa da kansa ya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa al'ummansa as-siyamu li wa ana ajzi bihi azmi na wani ni ne zan saka ma bawa da shi shi sa manzo Allah ce in kana azumi wani ya zage ka ko ya maka wauta kada ka biye masa ka ce inni mur'un sa'im inni mur'un sa'im kai ni ina fa azumi kenan mai azumi baya yatsashen magana mai azumi baya batsa mai azumi baya zagi azumi baya fada balle ko da tako me ka yi ya ɗaga hannu ya fada maka mari sai ka kalle shi ka ce azumi nake kamar da manzala ce ka ce kenan wani idan ya nannaɗa nan ya da nan zai ce uppercut eh, kamare ni sai na nuna maka a'a ka ce ni azumi nake ma'ana ni azumi baya fada kana fadan haka wallahi jikin shi zai mutu ina ba da an gane duk taurin kansa ya kwada ma mari ai yana expecting ka kai duka sai ka kalle shi ka ce ni ina azumi shi kenan ka isa mai da sako wallahi duk taurin kansa sai ya zo ya fara baka hakuri saboda ka tara mai kasa a fuska amince wannan tarbiyya ce wanda manzo Allah ya ba musulmi duk inda kake kuma zagin ka wani yayi ina fata an gane musamman yan mashin ko Wani ne ma wauta ana wuta ce ɗan afiya ka san ƙaramin zagin su kenan ko ɗan afiya to kawai ka kalle shi kaka ce komai ka ce ina azumi shi kenan ka yi san mai da saƙo ni ne ba na azumi ka ji shi ba ka yi san mai da saƙo ni dai ina azumi ga mai azumi baya mai baya zagi baya wauta Allah ka shi da mu malam ya ce wannan hadisi imamun nasa'i da ibn hibban suka rawaito sa imamun nasa'i ya fitar da shi a cikin sunan al-kubra mujalladi na hudu shafi na 165 imamu ibn hibban ya zo a cikin mawariduz zam'an ala zawaid ibn hibban nasa haka kuma imamu hakim a cikin mustadrak nasa mujalladi na farko shafi na 421 da isnadi ingantacce malam ya ci gaba da cewa abu na uku yuwaffa sa'imuna ujurahum bighairi hisab ana cikawa masu masu azumi ladaddakin su ba tare da iyaka ba ladan azumi yi da iyaka na hudu yace lis-sa'imi farhatani mai azumi yana da farin ciki guda biyu farin ciki na farko in aka kira sallah Allahu akbar Allahu akbar haka yace Ana jin daɗi saboda me musamman ma azumin ya galabaitar da shi sai ce farin ciki na farko kenan sai farin ciki na biyu idan ya haɗu da Allah ga ko abinda da zai sa a ce za ka yi farin ciki ka san karamin abu bane a lahira ko farin cikin musulmi a lahira shine shiga ina aljanna amince wannan to saboda haka wannan yana daga cikinsa sai na biyar khulufu famis sa'im atyabu inda Allah min rihil misk bashi hamamin nan da ke fitowa daga bakin mai azumi kaga asali ai daga uwar hanji ne saboda uwar hanjin ba abinci a ciki sai tunda ba abinci a ciki wannan rashin abincin sai dinga huro wannan hamamin shine in kaga shine bakin ka zaka ga in ka dan haka sai ga yana fitar da wannan warin amma in matsalan to wannan warin da ke fita Allah ya fi son sama da almiski Allah ce khitamuhu misk ba Daɗin ɗanɗanon abincin ƴan aljanna miski ne sai Allah ce wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun a cikin haka don wannan dalilin masu rigirge su yi rigirge wajen samu to azumi wannan warin da ke fitowa ya fi shi kamshi a wurin Allah to bari mu ji me dalili malam yace an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu da Allah ya kara yadda a gare sa yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi alayen ya yace in qala Allah Allah madaukaki ce. kullu amali ibn adam lahu illa siyam dukkan aikin dan adam nasa ne ba da azumi fa innahu li wa ana ajzi bihi azumi nawa ne in ji Allah kuma ni zan saka maka da shi wasu yamu junnatun azumi garkuwa ne wa'iza kana yau mu saumi a hadikun duk ranar da ɗayan ke azumi falayar fus wala ya kada ya yi yasassun magana kuma kada ya wauta kada ya kada ya wauta fa in sabahu ahadun idan wani ya zage ka kana azumi sawa'un nafila ne ko farilla aw qatalahu ko kuma yi fada da kai ya kama duka falyakul kace ma wannan mutumin da kama duka ko mari ko zagi inni murqun sa'im kai ni fa ina azumi kaga wannan ana baka tarbiyyar cewa azumi baya ne baya fada kaga wani tarbiyya ake baka ko na haƙuri saboda ya za a ce wani ya daga hannu ya kwaɗa maka mari kuma a ce ba za ka rama ba kaga wani tarbiyya ake baka na tarbiyyatar da zuciyarka da kuma rashin daga hannunka kai faɗa da ɗan uwanka sawa'un musulmi ne ko ba musulmi ba amince wannan sai ya ce wallazi nafsu muhammadin biyade na rantse da na rantse da wanda ran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yake hannunsa ai kenan Allah la khulufu fami wallahi bashin bakin mai azumi wannan hamamin wannan warin da ke fitowa atyabu inda Allah min rihil misk ya fi kamshi a wurin Allah fiye da turaren miski lissa'imi farhatani yafrahuma kai mai azumi yana da farin ciki guda biyu idza aftara fariha in yayi buɗe baki sai farin ciki wato wannan yana taba mana lokacin da muke ko wani amini na malam murtaza ibrahim muna idan muke azumi ranar litinin saboda zafin ranar da ake yi a sudan idan mun zo muna shan karkade muna danin hall mun shiga an kawo mana kayan buɗe baki idan ya sha sai ce lissa'imi farhatan ya farahuma <laughs> sai karanto wannan hadisin da ce mai azumi yana da farin ciki guda biyu zai yi farin ciki bi ma'ana yanzu mun sha wahalar rana a sha an sha me an sha zoɓo gashi ya yi sha sanyi sai faɗi wannan hadisin to kullum kan mun zo sai mu tuna mai yanzu da muka dawo Najeriya in mun haɗu sai ce lissa'imi farhatani ya furahuma da shi logonsa kenan duk lokacin da aka zo aka zauna sai ya faɗi wannan hadisin ina fata an gane to sai ce wa idza laqiya rabbahu fariha bi sawmi idan ka haɗu da Allah za ka yi farin ciki da ladan da Allah zai baka na azumin ka to me farin cikin ka a lahira shine me aljanna amma yanzu sakon wato azumin nan zai kai ka ina aljanna kaga yanzu ka yi kokari ka sawa kanka wannan lazimi an gane a dai duk sati alal akalla kai so biyu kaga ka ci abincin kwana biyar ko kwana biyu kwana biyu kuma kwana biyun nan fa ga irin tazaran da ya jawo maka tsakaninka da wuta tafiyan shekara nawa ɗari da arba'in tazararka duk sati kana samun wannan ka ga ai ba karamin abu bane ko malam wannan hadisi Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito sa lafazin hadisin na Imam al-Bukhari ne wa fi riwayatin lil-Bukhari ya yace a wata ruwaya ta imamul al ya yatruku ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajli Allah ce ka bar mai azumi ya bar abincinsa ya bar abin shansa ya bar sha'awarsa don ni asiyamu li saboda haka ina shela ina shelanta muku inji Allah azumi nawa ne wa ana ajizi bihi kuma ni zan saka maka a ranar tashin kiyama ladan da za ka samu a gabana Walhassanatu hasanatu bi ashri kyakkyawan aiki ana rubanya ta zuwa na goma amma azumi ba faɗi iyakanta ba dukkan wani aiki daga goma zuwa ɗari bakwai ɗari bakwai zuwa illa masha Allah amma azumi ba a faɗi adadinsa ba saboda girmansa sai ka zo ga ka ga Allah sannan Allah ya fito maka da lalitan ladanka Allah ka ɗaya adadinsa wannan shi ne zai zama dalilin shiganka ina aljanna Allah ka samu ciki mafi riwayatin li musulmin a wata riwaya ta imamu muslim kullu amali bin adam yudha'afu Allah ya ce duk wani aiki na dan adam ana rubanya masa alhasanatu bi ashri amsalha kyakkyawa guda ɗaya za a rubanya masa shi zuwa goma ila sab'i bi'atin ضعف أو ضعف أو ضعف ina fata an gane za a rubanya shi zuwa ga rubanyawa za a maida shi zuwa 700 qala Allah ta'ala Allah madaukaki ya ce illa sauban azmi shine ba san iyakansa ba fa innahu li Allah ce azmi na wani na wani azmi wa ana ajzi bihi kuma ni zan saka maka da shi ran tashin kiyama me dalili yad'u shahawatahu kai ne azumi ka bar sha'awarka wa ta'amahu da abincinka min ajli saboda ni Allah Allah fa haka yake ga mai azumi baya ci baya sha ba sha'awa ko sannan baya fada baya zagi baya duk wani abu saboda kamewa to saboda haka sai ya ce wali sa'imi ne. mai azumi yana da farin ciki guda biyu ne inda tsare farin ciki na farko a lokacin da ke buɗe baki musamman ma an ji jiki ko rana ya kada ya wahala in aka kira sallah wani ma har yakan ya kan manta saboda dawa mai buɗe baki ci, kada ka yi wasa saboda duk azumi biyan da ya kai ga wahalar da kai kakka manta kai addu'a saboda a lokacin da za ka yi buɗe baki direct addu'an da ka yi direct Allah ya taɓa haka manzo Allah ya ce duk wani ne azumi a lokacin da za ka yi buɗe baki Allah na karɓar addu'anka sannan kuma ba wai lokacin buɗe baki kaɗai ba tun da ketowar alfijiri na gaskiya har zuwa faɗuwar rana addu'an da kai duka a lokacin Allah ya karɓa in ji awa kaga gara ɓasa ne azumi amma kashi. da mun san da wannan sabis ina ba ta an gane kaga da mun ribace ta amma ba ma yi sai dai kawai fafutukan neman kuɗi an gane ala ka shirar da malam ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allah madaukaki ya ce wa farhatu inda liqa'i rabbih farin ciki na biyu a lokacin da zaka hadu da Allah wala khulufu famis sa'im kai bashin bakin ne azumi inda inda Allah atyabu min rihil misk a wurin Allah tufidul hasr a wurin Allah yafi turaren miski kamshi abu na shida as-siyam wal qur'an yashfa'ani li sahibihima qur'ani da azumi suna ceto ga ma'abuci A turaren tashin kiyama azumi zai zo zai ce ya Allah ba ni dama in ceci wane duk sati sai ya azumi Allah zai zo eh, wato zai sanya azumi zai zo da siffa ina fata an gane zai zo yayi magana wurin Allah zai ce ya Allah ni azumi na hana shi ci na hana shi sha na hana shi sha'awa na hana shi kariya da makamancin haka duk sati alal akalla sai yayi ni so biyu ya Allah ka bani dama in cece shi kada shiga wuta manzo Allah ce sai Allah ce to cece shi shikenan direct ya kai mutum aljanna Allah ka sa mu ciki sai ya ce haka kuma ƙur'ani shi ma yana karatun yana tilawa dare da rana ƙur'ani zai ce ya Allah na hana shi bacci da dare na hana shi harkoki da rana kullum tilawa na yake ya Allah ka bani dama in cece shi sai Allah ce to ƙur'ani cecewa ne wannan ma'abuci karatun ƙur'ani sai Allah cece shi sai ya sa ƙur'ani ya cece shi malam ya ce ƙala sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a duk shi da alayensa ya ce الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة أذني ذا قرآني ذا سيتي توقع باورا ننتاش القيامة يقول الصيام أذني زيتي أي ربي منعته الطعام والشهوة يا الله ناهنا واني أبنتي ذا شعوة فشفعني فيه قال داما إن تيتيش يا الله كديش قوتا wa yaqulu alqur'anu alqur'ani shi ma sai ya ce. mana'atu nawma nauma layl ya Allah na hana shi baccin dare tilawa kawai yake tai fashaffi'ni fihi ya Allah ka bani dama in ceci wannan mutumin a kullum tilawa yake yi da ni Fala fayushfa'ani da Ƙur'ani. da azumi sai su yi ciko ga mutum Allah ka samu shi Suna hadisi Imam ahmad ya rawaita a cikin musnadinsa hadisi nan ta dubu shida da ɗari shida da ashirin da shida haka imamu hakima cikin mustadrak mujallabi na farko shafi na ɗari biyar da hamsin da hudu haka abu nu'aim a cikin hilyatul auliya wa tabaqatul asfiya nasa mujallabi na takwas shafi na ɗari da sittin da ɗaya ta hanyoyi daban-daban ya zo daga abdullahi bin amur bin al'as haka imamu nuruddin al-haythami a cikin majma'u zawaid wa manba'u al-fawaid nasa mujalladi na uku shafi na 181 sai malam ya ci gaba da cewa abu na bakwai asiyamu kafaratun azumi kafara ce yana kankan zunubi wannan duk ana faɗin falala da aikin da azumi yake wa mutum abu na bakwai wa mimma yanfaridu bihi siyamu min fada'il daga cikin abin da azumi yake ɓanta da shi na falala annallaha ja'alahu min kaffarati halqin ra'as. al-ihrami li'udhrin min maradin aw adhan fi ra'as. Allah ya sanya azumi ya zama kaffara na aske dashi a lokacin da mutum yake aikin hajji ko umra li'udhrin min maradin saboda wani uzuri na rashin lafiya aw adhan ra'as. ko kuma wani cuta kwarkwata ko dandruff ya damu mutum yana kai tsayi da sauransu wanda zai kankare shi wa adamul qudra ala alhadi kuma idan mutum bayi da kudin da zai yi hadaya gane ba irin sharaɗin ɗan Najeriya ba Najeriya zai ciyo kaya saboda haka ba zai yi hadaya ba azumi uku zai yi a ina a makka sannan bakwai idan ya koma najeriya sai guda bakwai in kai magana ce wallahi ba da kuɗi kuma ƙarya ne ya kun ya me ya cinta kuɗin ya ɓoye shi saboda wai yana so na farko zai sa haƙorin makka saboda a sai mai wa alhajiwa ne na biyu zai siya kaya zai kawo ya bada kyauta a gida ya ka yi ai ibada ka je saboda haka ka ci abinci mai kyau sa'annan in akwai daman siyan ka siya in babu ibadarta ka ta samu karbuwa tukunna shine babban bukatan ba wannan kayar ba wani saboda yana so ya faranta wa wasu rai sai ya saba dokar Allah ba akwai matsala ko Allah ka shirya da mu malin yace wa qatlul muahad khata haka kuma idan mutum ya kashe kafirin alƙawali da kuskure ina fata an gane ya kashe kafirin da aka yi alkawali za a zauna a ƙasa ɗaya ko a wuri ɗaya ba wanda zai cutar da wani sai mutum ya kashe shi a bisa kuskure ba gangan ba to shi ma zai yi azumi an gane duk da ba musulmi ba ne ya yi azumi wa hinsul yamin haka kuma idan mutum ya yi rantsuwa ya warware rantsuwan shi ma sai ya yi kafa a ciki akwai azumi ko sannan ya ce wa kutulu saidi fil ihram haka kuma da kashe wata dabba da ake farautanta a lokacin da yake aikin hajji ko umara shi ma wannan dole sai yayi sai yayi azumi a farin wannan aikin malam yace Zihar da kuma zihari mutum ya kamanta matarsa da babarsa ko kanuwarsa yace hiya alaihi ka zahari ummihi aw ukhtihi ai mamansa ai ba dama ya auri mamansa ko kuma kanuwarsa ba dama ya ne ya aure ta ko to saboda haka idan mutum ya kwatanta matarsa da babarsa ko da kanuwarsa yana nufin ba zai kusance ta ba idan ya kusance ta tankar ya kusance babarsa ko kanuwarsa to idan ya yi zihari sai ya yi kafara kafaran ne sai ya yi azumi su tun kafin ya take ta an gane wannan sharaɗi ne sai ya yi azumi su tun kafin ya take ta wannan saboda gaba kada ya ƙara irin wannan wautar wannan duk a jahiliya ake yin ta an fahimci wannan sai manan ya ce tajidu zalika mubayyinan fil ayati al atiya zaka tadda wannan a bayanan ayoyin nan masu zuwa qala ta'ala Allah maɗaukaki ya ce wa atimmu al hajj ku cika aikin hajji da umara domin Allah wannan aya ta sauka a shekara ta wato shida malan sai ya ce fa in uhsirtum famastaysara min alhadi idan aka katange ku aka hana ku shiga garin makka bayan kun riga kun san kun yi ihramin ku aka hana ku shiga makka famastaysara min alhadi abin da ya sawwaka na hadayanku da kuka kado to ku tura shi ya tafi makka wala tahliqu ru'usakum amma kada ku aske gashinku hatta ya buluga alhadiyu mahillahu har sai hadayanku ya kai inda ake soke wannan raƙumin an gane sai ce kaman kana minkum mariban wanda ya kasance a cikin kumara mara lafiya aw bihi adan min ra'sihi ko kuma akwai cuta a kansa fafidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk to yayi fidiya fidyai min siyamin na yin azumi guda uku au sadaqatin ko kuma ya yanka dabba ina fata an gane kuma ba zai ci ko da ɗaya daga cikin naman ba za a ba mutanen makka ne au nusuk ina fata an gane ko kuma ya yanka shine au sadaqatin ko ya yi sadaka au nusuk ko kuma yayi yanka fa idza amintum idan kun samu aminci ba a hana ku shiga makkan ba faman tamatta'a bil umrati duk wanda yayi tamattu'i ya shigar da umaransa ila alhajji zuwa ga aikin hajji famastaysara min alhadi to abin da ya sawwaka na hadaya ya yanka faman lam yajid wanda ba yi da abin da zai iya yanka na hadayarsa mu thalathati ayyamin fil hajj to yayi azumi uku a garin makka wa sab'atin idza raja'tum yayi bakwai idan ya koma garinsa tilka asharatun kamila wannan ya cika hidayen ya zama guda goma cikakku zalika liman lam yakun aluhu hadir almasjid alharam wannan dokar ya kasance ne ga wanda ba mazauni makka bane shine lam yakun aluhu hadir almasjid alharam ba mazauni makka bane ba ne an gane wanda bako ne ya zo to sai kwana uku ya yi azumi bakwai idan ya je gidansa sai ya yi tunda shi ba mazauni makka ba ne amma mazauni makka mafi galibi suna yin ifaradi ne aikin hajji zai ɗauka daga gida kawai ya tafi aikin hajji shi ne sai Allah ce wattakullaha ku ji tsoron Allah wa'alamu annallaha shagidu iqab ku sani cewa Allah ne tsananin ukuba ne ga bayansa idan kuka ki dokarsa Allah ka shirya dini wa qala jalla sana'uhu Allah wanda yabansa ya girmama ya ce wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun idan ya kasance akwai wasu mutane kafiran amana su ne na alkawali cewa za ku zauna a gari ɗaya ba za ku cutar da juna ba kuma ba za ku yaƙi juna ba bainahum mithaqun tsakaninku da su akwai alkawari sai ka kashe shi a bisa kuskure fadiyatun musallamatun ila ahlihi to akwai wani fiddakai da zaka yi fidiya da zaka miƙa wa iyalansa an gane wa tahriru raqabatin kuma zaka yanta bawa mu'mina kuma bawan nan ya zama mumini namiji ko mace an gane faɗin ji wanda ba yi da wanda zai iya badawa na fidiya kuma ba zai iya siyan bawa ya ‘yanta shi ba ko baiwa ya ‘yanta ta mu shaharai ne mu aini to ya yi azumi na wata biyu a jere taubatan min Allah wannan azumin da zai yi na wata biyu a jere tuba ne wanda ya yi tsakaninsa da Allah saboda ya kashe wannan ran duk da ran ba musulma ba ce Allah ya hana kashe rai wanda ba musulma ba an aka yi alkawari za a zauna da juna duk wanda ya kashe ran da aka yi wannan alkawarin Allah ce lam yuri ra'ihatul janna ba zai shaki kamshin aljanna ba duk musulmin da ya kashe krista ko ba yahude ina fata an gani wanda ake zama tare da su a gari daya wanda aka yi alkawari da juna ba za a yaƙi juna ba ya lallabo ya kashe shi wannan mutumin mazala ce ba zai shaki kamcin aljanna an gane wannan kuma bisa kuskure ka zo wuciya sai ka buge shi an gane kuma wuce wanda kai da mota bisa kuskure ba na ganganci ba sai an duba limit ɗin gudunka a cikin anguwa idan ka tafi a eh, tamanin kaga tamanin zai iya kisa ko an gane tamanin zai iya kisa in ka shigo anguwa da tamanin duk wanda ka bige yanzu ba wai gidiya za ka yi ba kashe ka za a yi saboda ka kashe ne ka kashe rai an ganci kai ya kira road safety da bio su zo su duba an gane yanzu a kaduna sai a ce castelia kenan ko sai a zo a duba speedon wato eh, limit da kuma yanayin yadda abin nan da eyewitness da suke wani irin gudu kai sannan a kwatanta daga nan in kisa ne kai ma a kashe ka an wannan wannan tuba ce kai tsakaninka da Allah wa kana Allahu aliman hakima Allah matani ne mai hikima kun fahimci wannan saboda haka idan mutum ya wannan wautan ga dokar da Allah ya ce a yi masa saboda yanayin lokaci za mu tsaya a nan idan Allah ya raya mu gobe sai mu ɗaura a kan wancan aya insha Allah subhanahu wa ta'ala fa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa alaikum assalam na'am eh a'a ba ramadan kare ba azumi ai manzo Allah ce bai ci ramadan ba saboda haka yanzu misali muna jin tambayan da yayi ya ce misali azumi shin ciyar da mai azumi da manzo Allah ya ce in ka ciyar da mai azumi za a baka lada kwatankwacin ladan sa ba wai ladan shi bane baka cire ba an ka zama ne ce ga dabi ne shin na gode na gode wai yana tunanin zaka sace mai lada ne a'a abin da ladan shi zai abin nan kai dai bonus ne saboda ana so a karfafa ka a wajen ciyar da mai azumi kuma wannan in yanzu misali ba ana yin azumi litinin da alhamis ba misali sai ka sa wasu ka tsari duk litinin da alhamis aka dinga ciyar da mutane goma masu azumi ko ashirin ga alamun ko ba kai azumi ba kana da ladan azumi ashirin ba kai ladan azumi ba kana da ladan azumi ashirin to in ka kara in kai naka kai kuma kana da ladan azumi ashirin da ɗaya a ranar saboda ka ciyar da mutane ashirin wanda suke azumi ba sai ramadan ba amma ji wannan shi sa ai idan ka duba larabawa duk litinin da alhamis in ka shiga masallatansu za ka ga ana shimfiɗawa ko ana cewa saboda ne ladan suke kallo ina fata an gane saboda ladan da ake samu bonus wannan ana karfafa ka ne a wajen infaki don ka ciyar awanci wannan za ka ga wani yana da abin da zai kawo kaza wannan zai kawo kaza wannan sai ka ga kawai abin an zo azumi masha Allah kowa ya samu a cikin masu yin azumin za ka ga daga nan kaga yana samun lada ninkin ba ninkin ba ba wai ba wayo ne ba bai da shi ba kuma ba wai kuɗin ne baya so ba amma ya san abin da zai samu a lahira sai ya ji ma da duka kuɗin ya narka a wajen kai kuma kana nan ka tara wa masu gadi masu gadi yaran eh su ne masu gadin haka kuma ka mutu gashin kama Allah ba za su biya ba gashin da ake binka ba za su biya ba kai kuma kana nan wai ka tara musu mai gadi sunanka na'am na'am eh kafiran amana ne wanda muke eh kafiran amana saboda muna da alkawali da su ba za mu yaki juna ba eh, wanda suka warware a inda suka warware ana hukunta su gwargwadon warware wanda suka yi ina fata an gane da suka yi fa man i'tada alaikum fa'tadu alaihi bi misli ma atada alaikum Allah ya ce duk wanda ya muku ta'addanci ku mai da martanin ta'addancin kwatankwacin abin da ya muku alkawali na zama a kasa yana na a cikin constitution za mu zauna da juna za mu yaƙi juna ba kuma ba za mu yi faɗa da juna ba a ƙa'idan dokar da ke ciki a cikin constitution duk wanda ya yi fada da wani aka kama shi duki za a mai hukuncin da constitution ya tsara yana nan a rubuce sai dai mu ne ba ma implementing ɗinsa yana nan to wannan shine a alƙawari manzo Allah da shigo Madina ai akwai Yahudawa farkon abin da manzo Allah ya fara yi da su alƙawari alƙawari yayi da su ku zo mu zauna duk wanda ya shigo Madina zai yake mu ku da ba mu ba za ku haɗu da mu mu yaƙe shi mu kuma da muke musulmai in wani ya shigo madina dan ya yake ku ku yahudawa za mu haɗu da ku mu yake shi aka sa shi written wannan alkawali ne tsakaninmu da su kuma su suka warware alkawalin an gane amma manzo Allah bai warware ba har suka ba so su kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka hada baki manzo Allah ya zo ɗaya kan dutse ya haukan roof da katotan dutse dan ana kawai sai ya turo ya kashe manzo Allah kaga sun huta Allah ya turo malaika jibril ya kai manzo Allah manzo Allah ya bar wajen yace sai sun bar Madina haka kore su na biyu wanda kuma suka sa mace ta shigo kasuwa ta tsuguna da hijabi wani ya zo ba yahuda ya kafa kusa bayanta ya kafa kusa a cikin hijabin tashi da za ta yi sai rigan ya barke sai sai tambur wani musulmi yana gani da ta yi ihu kaga al'auran ta bayyana ya zaro takobi kawai ya cillewa wannan hudan kai su kuma sai suka taru suka kashe shi zala ce wallahi sai sun gama dina kaga su suka ne suka saba alkawari da mana an fahimci matsalar daman akwai alkawari inda musulmi yake a ƙasa ina fata an gane wanda ba ƙasa ba ne zunzurutu na musulunci zalla to akwai wannan a ciki in na musulunci ne zalla Allah ya ba mu ka'ida wa in ahadun minal mushrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah idan wani mushriki ko kafiri yace yana so ya makwabce ka. garin ka kai musulmi ne musulmai ne 100 bisa Allah ce ku bashi makwabtaka ya shigo hatta yasma'a kalam Allah dan ya ji maganar Allah kila musulunta in ba ku na da shi ba ya shigo kuka ga yana yawan wasu abubuwan da ba ku yadda ba sai Allah ce ne sun ma a ma a mai da shi yake da aminci mai da shi garinsa in ya shigo ka gaba ka amince da shi ba yana yin wasu abu mai da shi kasansa a cikin fara shigowa garin duk wannan shari'a ta fayyace mana komai Allah ya samu dace na'am alaihi misli ma'ata alaikum

mu sakacinmu ne ya sa ake haka da muna da tsari yadda turawan yamma suka suka da mu da tsari a arewa da mun tafi kan wannan tsarin da ba za a dinga mana wannan wulakancin ba Shi ne ka'idar ai muna da tsari muna da elders muna da komai idan suka tsaye suka ce dole sai an abin nan wallahi za a yi to amma kowa kawai karansa yake ci ba babbaka shi sa kaga ake yin abin da aka gama Allah ce la yanhaakumullahu عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم kaji Allah ya ba mu sharadi ko kai Allah ya warware mana shi wanda ba su yake ku ba Allah ce bi hana ku yin mu'amala da su ba ku yi musu adalci in ji Allah ya ce amma wanda Allah ya hana ku a kansu shine wanda suka fito na fito da ku suka yi kokarin sai sun kore ku a garin ku sai sun yi kaza shine Allah ce ka nuna musu kauna tunda sun nuna kalo kalo cewa ba za su yi da kai ba Allah ce ka nuna musu kauna eh akwai wanda a haka da su muke haka da su muke akwai wanda kuma haka muke da su ba akwai wanda sun nuna wannan akwai wanda kuma ba su yi haka ba wanda suka nuna wannan sai mu musu mu'amala haka wanda kuma ba su nuna ba sai mu ci gaba da mu'amalar da su yadda Allah ya ce mu wanda suka nuna ba sa kaunar mu shikenan inda mu muna da tsari a arewa yanzu yanzu misali ai da ka je misali idan yankin iyamurai ne suke mana irin wannan wulakancin ai suna nan birjik a wajen mu amfanin gwamnoninmu mu ne amfanin yan majalisunmu ne amfanin abin nan su ma sai su ce ce Kuma suna mana kaza wanda suke cikin su koma aka ba mu ma za mu yi kaza mun ba su lokaci kaza su koma wajen su wallahi za su dina wannan abu amma ba za su yi ba kaga mu ne masu matsalan kenan a'a ai zanga da ba musulunci bane amma dai su ne suke da wannan in suka tsayu a hukumance suka tsayu aka gansu sun yi fada jijiyan wuya wallahi da gaggawa za a yi abin da ya dace ba sai ka zo ka ta da mutane an ce a zo a yi kone-kone a kashe mutane a'a wannan abin idan aka ma wajen wallahi 24 hours ya yi yawa sai ka ga doka shi ne kawai tsarin Mm-hmm. eh Allah ya ce e duka Allah ya faɗi idan suka warware idan suka warware ana duka suka warware ba wa'anda suka yi muku su ɗin suka ce ba wanda yanzu misali wa'anda suka yi misali kaman misali na kawo a onitsha na onitsha ko suka taɓa mutanenmu su ɗin na onichan za a je a musu hukunci ba wanda suke nan ba saboda su ba su yi mana laifi ba shine abin da musulunci ya ce an to amma idan kaga yanzu ba mu da wannan hurumin to sai wa'anda muke da su manyanmu wanda suke gwamnoninmu da sauransu daman suna representin kunmu ne sai su tsaye sai su ce to wannan abu kaza da aka yi hukuman wuri kaza muna so dole sai ta ɗau mataki akan kaza kuma a biya mu diya biyan iyalan wa'annan da aka kashe su diya sa'annan kuma a yi hukunci kan wa'annan in ba haka ba za mu dawo da nasu garinsu za su bar wajenmu saboda ba da mutanenmu ba su da aminci a wurinsu mu kuma nasu suna da aminci a wurinmu saboda ka za mu dawo da namu inda muke su kuma nasu za mu mai da su nasu su namun za su maye gidajensu a nan wallahi da gudu za su canza ai ba sai an tada wuya ba ba an sai kawo kafin ga babatu ba wannan shine tsari kuma ana bin haka an wuce wajen eh. eh. kai kuma ba baka hukunci ka ɗauki doka a hannunka ba eh manzo Allah ce man kharaja ala ummati yadhubu barraha wa fajiraha wala yatahasha min mu'miniha wala yafi li bi ahadin ahada falaysa minni wa lasta minhu hadisin imamu muslim yace duk wanda ya fito na fito a cikin al'ummata yadribu barraha wa fajirha mutumin kirki da mutumin banza ya same shi da wannan ya kashe wannan ya limama wannan kaga da mutumin kirki da mutumin banza ko wala ya tahasha min mu'minha baya haba haba wajen jawo abin da zai cutar da mumini wala yafi li zi ahadin ahada kafirin alkawali bai cika masa alkawalinsa ba ya far masa alaysa minni wa lasu minhu ba ni ba shi duniya da lahira abun ba hamasa bane shi al'adi mu addini mu na addini ne ne tsari bai karantar da mu wauta ba bai in su sun yi wauta ba a ce mu mu yi wauta ba a tsarin da shari'a mu ta ce mu bi sai mu bi shi sai mu zauna lafiya na'am eh kafirin amana eh shine Allah ce za a ba da fidiya zai fitar da kuɗi zai biya diyar wannan ran sannan kuma zai yi azumi guda 60 eh, dole ne a Allah ya ce ai taubatan min Allah wannan azumin shine tuban da mutum ya wurin Allah ne Allah zai karɓi tubanka kuskure ba ake magana a nan wanda ya kashe wanda ba musulmi ba da kuskure fa shine aka ce wannan ka biya diya iyalan wannan ka biya su sannan kuma ka yi azumi na wata biyu a jere shine tuban da za ka samu a wurin Allah saboda ka kashe shi bisa kuskure to ina ga wanda bisa ganganci kuma maza Allah ce wanda ya kashe shi bisa ganganci ya ce kamshin aljanna ba zai ji ba a lahira musulunci na da tsari na'am eh eh eh abinda sai an duba an gani me ya jawo har aka yi karo gaba da gaba sai road safety sun shigo sai bio sun shigo ko castelia a duba waye lent din waye ko inda dole akwai mai lent an gane sai an duba waye mai lent da sauransu saboda in kana tafiya a wannan lent din wani ya zo sai kuka yi gaba da gaba kaga automatically ya fito daga ne lent din su kenan ya shigo ina lent din ka dan bayan da zai kana wannan lent din shi yana wannan lent din a ce kuma kun yi karo gaba da gaba an gane to shi wanda ya fara shigowa lent din ka ai shi sa na ce maka dole aiki ne ba na abin nan ba su wa'annan za su zo su duba a wani lent ne accident din ya faru da eyewitness shi wanda na tafiya a nan sannan wancan ya shigo sai a duba yaya titin yake yaya kuma lent din yake idan wannan a lent dinsa ne ya ko ya zo nan wannan shine mai laifi idan wannan a lent dinsa ya ko ya shigo nan to wannan shine mai laifi kuma wannan shi ya zo ya dace su saboda haka laifin yana kansa ba azumi akan wa'annan gane shi sa abin ba abin nan ba dole akwai protocol da ake bi shari'a ta tsara eh eh ko da an kashe hanyar ai hanyar na da faɗi ai ko hanyar na da faɗi ko da wanland ne hanyar na da faɗi zai iya ɗaukan kowa ta yanda wannan ba zai shiga wannan ba wannan ma ba zai shiga wannan ba kowa ya tsaya a kan lent ɗinsa shine ka'ida, ai kana shifting shine wani abu zai iya faruwa ko amma in ka tsaya a lent ɗinka za ka wuce shi ma zai wuce lafiya lau to duk sai an duba shi an gane wannan shine ka'ida a shari'a ba kore matsalar mu duk a Najeriya ba ma bin doka shi sa wa'annan abubuwan ba ma sanin su amince matsalar ba ma bin doka shi sa abubuwan ba ma sanin su ko in an fara magana sai mu fara kawo tunaninmu a ciki wanda in muna bin dokar ba za mu kawo tunaninmu a ciki na? <laughs> Allah ka shirya da mu Allah kuma ka ba mu ikon ganewa saboda wannan ba uzuri bane a gaban Allah an gane shi yasa dole ka yi tambaya abinda baka sani ba ki tambaya saboda kada ka fada gobe kiyama ka sha mamaki Allah ka shirye da mu ayi hakuri lokaci ya kuɗe eh, za mu tsaya a nan idan mun gama karatu za ka iya tambaya an gane amma yanzu saboda akwai masu zuwa daga nesa idan mun sallame su kai kuma kaga sai ka yi tambayanka insha Allah subhanahu wa ta'ala abinda muka karanta dinki Allah ya karba mana wanda kuma muka kuskure Allah ya yafe mana ababen da muke karantawa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu wanda zai kai mu zuwa ga wuta ba shugabannin da Allah ya azurta mu da su a wannan ƙasa muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tausasa zukatansu ya sa su yi abin da zai amfani mu duniya da lahira mu kuma da Allah ya kaddara muka zama mabiyansu Allah ka ba mu ikon yi musu biyayya akan abin da bai sabawa dokanka ba da Allah ka hada fuskokin mu a wannan wuri muna roƙonka ka hada mu a cikin firdausil a'la fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk